wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu ko watan uku watan uku shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya yau mun ce ranar laraba a madadin an saba jin muna cewa ranar lahadi sakamakon sauyi da muka samu na karatu daga ranar lahadi zuwa ranar laraba Allah madaukakin sarki ya sa wannan sauyi ya zama sauyi ne mai albarka in ba a manta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin babi na saba'in da tara cikin kitabul ma'amurat babin da malam ya masa take da babun alwaliyul adilu babin da yake bayani akan shugaba mai adalci mun karanta ayar da malam ya mabudin kunne da ita kuma mun karanta hadisi na farko cikin wannan babi za mu tashi farkon hadisi na biyu hadisi mai lamba ta 671 ga wanda suke da littafi mai lissafi irin nawa mala yace wa ana abdullahi ibn amr ibn al-as an karɓo daga abdullahi ɗan amru ɗan as radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yadda qala abdullahi ɗan amru ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce innal muqsitina inda Allah ala manabira min nur haƙiƙa masu adalci a wajen Allah suke kan mumbarurruka na haske ma'ana za a girmama su za a mutunta su za a karrama su a ranar tashin alkiyama da haka ka ji falalar da ke cikin adalci ka ji roman da ke cikin adalci adalci a dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka shugabanci game da shi sawa'an shugabanci ne na addini ko shugabanci ne na rayuwa kai ko da shugabanci ne na iya gidanka kai kaɗai domin kwa zalunci cikin hakan baya zuwan maka da alkhairi dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ke da mata biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya ya danne haƙƙin ɗaya ya zalunci ɗaya ya fifita ɗaya akan ɗaya ja'a yawmal qiyamati wa shuqquhu ma'ilun a wata ruwayar ja'a yawmal qiyamati wa shuqquhu saqitun a wata ruwayar ruwayar ja'a yawmal qiyamati yajru ahada shiqqaihi duk wanda yake da mata biyu mala ila ihdahuma ya karkata zuwa ga daya ya tare a wajenta ya kyale ɗayar to zai zo a ranar tashin alkiyama gefen jikinsa ya shanye yana jan ɗaya daga cikin ɓangarorin jikinsa domin me shi adalci yana bukatar balansin kowanne ɓangare a kula da shi idan ka fi kulawa da ɗayan ka watsar da ɗayan to ɗayan sai ya zama ya mutu sai ya zama ya lalace aljaza'u min jinsil amal kamar gangar jikinka ce ɓangaren dama da kuma ɓangaren hagu in ka kula da ɗaya ka wofantar da ɗaya to kamar ka kashe ɗaya ne ka raya ɗaya da haka zaka zo a ranar tashin alkiyama ɗayan ya mutu ɗayan shine mai rai dan haka ne ma fa musulunci ya ce, ko da zaman shan hantsi da zaka yi a cikin rana haramun ne ka shiga da bangaren jikinka yana cikin rana ɗaya yana cikin inuwa saboda ko da akan karan kanka akwai adalci kuma wannan shi ke haifarwa da a likitance binciken likitoci ya tabbatar da wannan a zamanance wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tuntuni haramun ne mutum ya zauna shan hantsi ɗaya ɓangaren jikinsa yana cikin rana ɗaya yana cikin inuwa likitoci sai suka gano yanzu cewa in kai hakan ma zai haifar maka da stroke zai haifar maka da paralysis ɗaya daga cikin ɓangarorin jikin sai ya mutu domin ɗayan ya yi zafi ɗayan kuma ya yi sanyi to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya tafiya da takalmi kwaya daya kaga kafafuwanka guda biyu ne sai takalmi daya ya tsinke to sai dai ka cire su duka amma kana tafiya da su haka daya da takalmi daya ba takalmi wannan zalunci ne ba adalci bane ba to dan Allah a karan kanka a takalmin kafarka a matan ka, a bangarorin jikinka duk an ce kai adalci kuma sai a baka al'umma ka rike kuma sai a ce ka zalunce su sai ka zalunce su ka kwana lafiya sai ka zalunce su Allah ya kyale ka wallahi ba zai kyale ka ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu adalci a ranar lahira suna kan suna kan karaga suna kan mumbari na haske ma'ana dai suna cikin ni'ima Allah madaukakin sarki zai girmama su zai karama su an ce ala manabir lafazin manabir jam'i ne na mimbar suna kan mumbarai ba ma mumbari ɗaya ba me wannan yake nuna ba a ranar tashin alkiyama za a samu me mumbari ba ɗaya ba ba bi ba a filin tashin alkiyama to sannan dukkan wani taro zaka ga daman idan ana bukatar wasu su yi jawabi ko wasu su hau dan a gansu sai a kawo me mumbari kuma duk wanda aka yi taro aka yi taro sai aka dora shi akan mumbari alamar an yi ne an mutunta shi an karrama shi ko da taron na local government ne ko ba haka ba ko taron kumbotsa ne ko taron kowace local government ce ballantana taron tashin alkiyama wal innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum فجمعناهم جمعا فحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا يوم يومئذ يستمعون الداعي لا إوج له ranar da kowa zai ji mai kira kiran da ba a ba da uzuri duk wani taro da ka sani a duniya wani ya je wani bai je ba wani yana da uzuri wani tsoro yake kar a ganshi a wajen wani tsoro yake kar a yi hayaniya a wajen wani gani yake bai dace da kimarsa ba ya je wajen amma taron tashi alkiyama ko kai waye sai ka je ba wani tsoro ko da tsoron ko ba tsoron wallahi sai ka ji ba wani wanda zai wakilci wani ba wani wanda zai bada uzuri to a irin wannan taro a ce za a dora ka akan mambari ai kaga ba karamin aiki kai ba ba karamin karramawa kuma kai ma aka yi maka ba to sannan mambarin tashin alkiyama ya sha bamban da mambarin duniya alama nabira sai aka ce min nur akan mambari amma na haske to sai waɗansu malamai suka ce wannan yana nuna ba mambari ba ne ana nufin dai za a girmama su domin ya za a yi haske ya mumbari to amma waɗansu malamai suka ce a'a yau ai kwatanta duniya kuke da lahira duniya kuma daban lahira daban abin da baya yiwa a duniya yana yiwa a lahira ko ba haka ba a duniya wani na iya tsare wani ko ba haka ba amma a lahira wa zai tsare wani a duniya wani yana da mulki banda Allah a lahira wa ke da mulki banda Allah to da haka duniya daban lahira daban ta wannan fuskar a lahira za a yi mumbari kuma mumbarin na haske haske ne zai taru kuma a haushi a tsaya amma yanzu baka isa ba haske ya taru kuma kawo shi ka tsaya ya za ka hau ba zai hau ba sai dai in tsafi kake ko sihiri kake muna karanta ayatul kursi kuma aljanin zai gudu za ka faɗi ka daka ka muqsit innal muqsitina inda Allah ala manabira min nur an gane ko imam an-nawawi yake faɗa dangane da wannan ala manabira min nur an yaminir rahman za su kasance akan mumbarin haske kuma ga daman ubangiji ko a duniya aka ce wane na hannun daman gwamna ne ya kake ji wane na hannun daman wani sanata ne wane na hannun daman shugaban ƙasa ne sai ka rinka jin kanka ya fasu to su masu adalci na hannun daman Allah ne alama nabira min nur an yaminin rahman akan mumbarin haske kuma a daman ubangiji yan hannun dama ne azza wa jalla na Allah mai girma da buwaya to shine sai imamu nawawi yace huwa min ahadisi sifat wannan hadisin yana daga cikin hadisan da suke tabbatarwa da Allah sifa ko domin kalmar dama sifa ce an tabbatarwa da Allah cewa yana da dama wa ya tabbatar masa ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa sanin Allah a cikin bayin Allah ne bawan da Allah ya kai shi gare shi ya kusata shi da shi kusancin da ba wani wanda ya taɓa yin sa ga Allah thumma fata fatadalla fa kana qaba qausaini aw adana kusancin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga Allah kusancin yafi na takalmi da kafan mai takalmi ko kusancin yafi na baka da tsarkiya ma'ana wannan ɗan itacen na kwari da baka da kuma wannan ɗan eh, eh, eh, ‘yar dorinar ko wannan ‘yar fatar tantanin da ake sawa to kusancin ya fi na haka fawha ila abdihi ma auha ma kadhaba alfuadu ma ra'a to amma abun mamaki manzo Allah ya ce Allah yana da dama wani sai ya ya ce a'a yana da rahama wani sai ya ya ce yana da albarka bisa ga albarkar ubangiji Allah yana da albarka kuma tare da haka yana da dama tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram sunan ubangijin kama abocin buwaya da girma yayi albarka shine tabaraka ai kasurat barakatuhu wa khairatuhu amma tare da haka kuma akwai sifatul yamin taliqu bihi subhanahu wa ta'ala da haka aqidar ahlus sunna wal jama'a aqidar musulunci shine ka tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa da kansa ka tabbatarwa da Allah abin da manzonsa ya tabbatar masa domin baka kai Allah sanin Allah ba a antum a'lamu amillah shi yanzu kai zaka sanar da Allah me zai gaya wa kansa saboda tsaba tsagiranci kai zaka ce wa Allah ga abin da ya dace ya jingina wa kansa ga abin da bai dace ba a hankali irin naka na dan adam a ƙarshen duniya karni na ashirin to da haka ka wa da Allah abin da ya tabbatar wa da kansa kar ka kwatanta shi da komai bisa ga ka'idar laisa ka mislihi shay Allah yana da dama amma damansa ba irin ta mutane ba damansa ba irin ta dabbobi ba damansa ba irin ta kowane abin halitta ba domin ko mu ƴan adam da muke da dama daman wani ta sha bamban da tawani to ballantana kuma Allah subhanahu wataala da haka laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir wadansu sukan haƙiƙi ce kamar yadda na faɗa su ce dama ana ana nufin albarka suka ce domin kalmar al daga alyumnu ne alyumnu shine albarakatu shi yasa akan ce maimun bi ma'ana mabruk da haka an yaminin rahman bisa ga rahama da albarkar ubangiji to amma abin da zai karyata haka ayoyin qur'ani da suka tabbatarwa da Allah sifar hannu innal ladhina yubayi'unaka ma yubayi'una Allah yadullahi wasama'a Banaina, bi aidin wa lamusihun da ire-iren waɗannan ayoyin wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsudatan yunfiqu kayfa yasha to haka nan shi kansa hadisin da yake mai faɗarsa wanda baya faɗan son zuciya ne duk abin da yake faɗa wahayi ne in ma za ka yi wa maganarsa bita da kulle Allah zai kimsa masa sani a cikin maganar tasa zai kawo abin da zai warware abin da za ka yi inkari da shi kaga a cikin hadisin an ce an yaminin rahman ƙarshe sai annabi ya ce wakilta ya daihi yamin kuma dukkan hannayen Allah daman dama ne ma'ana dukkanin hannayen Allah masu albarka ne in mun fassara al-yaminu da albarkatu kenan ko dukkanin Allah masu hannayen Allah masu kamala ne shi Allah ba a cewa yana da hagu ko da kaji an ce yana da hannu guda biyu shi nasa hannayen ba a cewa ɗaya dama ne ɗaya hagu ne dukkaninsu dama ne domin jinginawa Allah hagu to jingina masa tawaya ne shi ko ba a jingina masa tawaya kuma babu tawayar a tare da shi ne da aka hannun ‘yan adam akwai dama akwai hagu, dama kamala, hagu ta waya, amma hannun Allah duka dama ne, dama kamala, dama kamala. Walillahi masalul a'la. To sai annabi zai fassara suwaye almuqsitina masu adalci a farkon karatu dama mun yi tafsiri ko bayani dalla dalla da sharhi kan maganar alqistu me yake nufi da alqistu alqistu huwa al-adl Allah ce wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تؤرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ذاك سي النبي يتي الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا su ne waɗanda suke adalci cikin hukunce-hukuncensu, kuma suke adalci cikin iyalansu, kuma suke adalci cikin dukkan abin da suka jibinta. sawa'an sun jibinci al'amarin al'umma ne baki ɗaya a wani ɓangare ne a al'amarin addini ne a al'amarin rayuwa ne cikin komai Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa da aka waɗannan su ake kira da al-muqsitin masu adalci su ne masu adalci cikin hukunce hukuncensu masu adalci cikin iyalansu masu adalci cikin dukkan al'amuransu da aka jibinta musu rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito wa na aufi bin malik radiyallahu anhu qala an karɓo daga aufu dan malik Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa khiyaru a'immatikum fiyayyu zababbun shugabanninku mana yanzu inda za a ce da kai wani shugaba ya fi wani shugaba ne zaɓaɓɓe a wajen Allah yardajjen manzan Allah sallallahu alaihi to ga ka'ida ga ma'auni manzo Allah ce fiye fiyayyu zababbu cikin shugabanninku allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum sune waɗanda kuke son su suke son ku Mana soyayya alama ce daga cikin alamomin me alkhairi kuma soyayyan nan fa ba ta mutanen banza ba ta mutanen me kirki mutanen kirki su soka alama ce ta Allah yana son ka dan manzo Allah ya gaya mana sirrin yadda ake a so mutumin kirki a duniya yace asali idan bawa yayi aikin alheri wanda ya burge ubangiji sai Allah ya so shi yana son sa shi kuma sai ya gaya wa malaika jibrilu domin shine babban bafade sai Allah ya ce da shi jibrilu ina son wani dan wani jikan wani ka so shi shi kuma sai ya ce an gama ya ubangiji sai ya soyayya shi kuma sai ya gaya wa mala'ikun sama ta bakwai sune madaukakan mala'iku fil mala'il a'la ya ku mala'iku mafi ɗaukakar mala'iku Allah mai girma da buwaya yana son wani ɗan wani jikan wani ku so shi sai su so shi to sai sako ya sauko zuwa ga sama ta shida su ma su isar ga sama ta biyar sama ta hudu sama ta uku sama ta biyu sama ta ɗaya sai a wayi gari Allah ya jeho soyayya ka duniya ana son ka kuma mutanen kirki suke son ka ba wai mutanen banza ba ba wai 'yan hauren balago ba ba 'yan arbita ko 'yan. a mutanen kirki masu hankali domin wani zai iya cewa rayuwa wani ma yana da yan zuga wani ma yana da yan daba a to ba irin waɗannan ake magana ba to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayin shugabannin ku sune waɗanda kuke son su wa yuhibbunakum su ma suke son ku ashe kenan dole ne shugaba ya so talakawa talakawa masu so shugaba kafin shugaba ya zama mai nagari inda zai so su su ba sa son har yanzu tana jika inda za su so shi shi baya son su har yanzu sharaɗin bai cika ba ya so su su so shi ta yaya zai so su ta yadda suke masa fata na gari ta yadda suka zama mutanen kirki masu sanin ya kamata masu ba shi shawara ta gari waɗanda suke son ci gaban kansu da ci gaban al'ummarsu ta yaya shi ma za su so shi sai ya zama kamar haka mai ƙoƙarin kwatanta adalci cikin mabiyansa mai ƙoƙarin kwatanta adalci cikin abin da Allah ya ɗora masa mai kokarin yin abin da zai kai ga al'ummarsa gaci ba wanda kawai yafi damuwa da ya sace kuɗin al'ummarsa ba ba wanda kawai yafi damuwa da ya cuci al'ummarsa ba ba wanda yake tsaurara wa al'ummarsa cikin abin da bai kamata a ce an tsaurara musu ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana sharadin shugaba ya zama fiyayye ya zama mai alkhairi al'ummarsa tana son sa shi ma kuma yana son ta an gane ko wa tusallu to sannan wajen so ka su soka shin ana nufin sai duka mutane sun soka ai ridan nasi ghayatul la tudrak ba wani dan adam da duniya ta bi shi kowa ya bi ƙarya ne da kai rabul da suke ce ma kowa ya bi yaudarar ka suke wallahi ƙarya ne ba kowa ya bi ba ba wani dan adam din da ya isa a duniya a ce kowa ya bi babu shi to amma abin da ake dubawa shine mafi yawa kuma mafi yawan mutanen kirki shine abin dubawa to sannan sharaɗi na biyu na fiyayyen shugaba wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wanda mutanensa suke masa addu'a ta gari shi ma yake musu fata na gari su ce Allah shi albarka Allah ya rika Allah ya kaza Allah ya kaza shi ma kuma ya faɗi kyakkyawa game da su to malamai sai suka ce wannan yake nuna ashe kenan dole talakawa su rinka shugabannin su addu'a ba daidai bane tsinewa shugaba ba daidai bane zagin shugaba baya daga cikin koyarwar addinin musulunci zagin mutane kowa ma kaga dai kafirai su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah gumaka ne mafi sharrin abin da Allah baya so domin su aka sa masa kishiya amma yace kar a zage su wala tasubbul ladina yad'una min dunillah laha adwan bighairi ilm kada ku zagi abin da ake kira banda Allah ka kira gunkin su ka mulmula masa ashar ka kira gunkin su ka tsine mar ka kira to me kai baka isar da sakon komai ba fa har yanzu jiya tana nan yau sai ma baya ba za su fahimce ka ba ba za ka fahimce su ba kuma baka gyara komai ba na barna kuma baka kawo komai ba na ci gaba zagi yi. shi bai da makaranta saboda bai da kima bai da daraja bai da makaranta a titi ake koyansa kowa ya ga dama sai ya iya kowa ya ga dama sai ya yi da haka mutanen kirki ba sa yi mai hankali ba ya yi ba daga cikin ɗabi'ar mumini zage-zage tsine-tsine a share a share manzo Allah ya ce laysal mu'minu bi ta'an wala la'an wala fahash wala bazi ba mumini bane mai tsine mutane ba mumini bane mai yawan alfasha ba mumini bane mai batsa ba mumini bane wanda yake da mummunar ɗabi'a bal imani shine kyawun ɗabi'a da haka ya'yan uwa mu kiyaye zagin nan da tsine-tsinen nan da muke ta yi wallahi ba za mu gane hasararsa ba sai an waye alkiyama manzo Allah ya ce zaka ga wasu mutane a ranar tashin alkiyama sun zo da sallar su 100 bisa 100 azumin su 100 bisa 100 zakkar su 100 bisa 100 bin iyayensu adalcin su amma kuma wuta za su me matsala saboda ba su kiyaye harshen su daga mutuncin mutane ba ya kwana yana sallah amma da safe kuma ya zo ya zauna a daba an yi da wancan da shi ya kwashe ma ladan ka baka sani ba yana azumin litinin da alhamis amma ya ci naman wani yanzu ya tafi da lada kai yin wabban za ka sha daka Allah baya zalunci zai tara waɗanda ka zaga waɗanda ka ci mutunci waɗanda kai wa sharri kai wa kage ka tsine musu kuma ba za su yafe maka ba ko iyayenka ne a ranar tashi alkiyama rana ce da babu yafiya da haka manzo Allah ya ce duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa ya je su warware daga nan duniya wallahi kai yadda aka tsallaka lahira magana ta kare ba yafiya ba sani ba sabo kowa neman abin da zai tsire yake yi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo a auna masa sallah a auna komai ya ci jira yake kawai a bashi tikitin aljanna sai mutane su taso ya Allah ya zage ni za ce to ai adalci mu ba ma zalunci wala yuzlimu rabbuka ahada wa man lahu yuridu zulman lil alamin to dan haka sai a kwashi sallah aikin ladan gaba ɗaya bai gama biyan mutuncin mutane da yake ba bai gama biyan zagin su da sharri da kage da to a ƙarshe kuma sai a rinka ɗauko alhakin su ana ɗora mai bai sha giya ba amma zai tashi da ladan da alhakin shan giya shi wancan ya sha giya baya cikin hayyacinsa da haka bai yi gulma ba kai ko kayi sallah kana cikin hayyacinka amma baka yi amfani da hankalin ba ka kwana kana gulma kana cin naman mutane kana tsine tsine sai a ɗauko ladan alhakin giya a ɗora ma shi kuma a ɗauki ladan sallah ka biya shi mutuncin sadaka ci shi yasa annabi ya ta gaya mana mukami harshen mu mukami harshen mu almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi shi yasa ya nuna wa mu'azu yace kuffa alayka hadha ka kiyaye wannan da kake gani sai mu mu'azu yayi mamaki yace a inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi yanzu duk maganar da muke za a kama mu da ita sai ce sakilatka ummuk mahaifiyarka tayi wabanka ayakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim yo akwai dama abin da ke kifa mutane a cikin wuta su faɗi da goshi ko su dunguruta da karan hancin su illa hasaidu alsinatihim girbe girban harshen su ke jawo musu haka ya uwa mu kiyaye shi yasa zamu ga magabatan mu suna iya kokari wajen kame harshe kaga irin farin dutsen nan da ake ce da shi kwan mayu da yawa daga cikin sahabbai shi suke ɗauka su jefa a baki sai kaga kamar alawa suke tsotsa ba alawa suke tsotsa ba kokarin su kame harshen su suke yi saboda wai in za su faɗi magana ai kaga sai sun sa hannu sun ciro dutsen ko to kafin haka sai su yi tunani shin magana alheri ce ko sharri in alkhairi ce ba za su ciro dutsen ba in ku in sharri ne ba za su ciro dutsen ba in alheri ne sai su fitar bisa ga ka'idar falyakul khairan aw liyasmut imam shafi yace ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu fa'ubanu kiyaye harshenka ya kai dan adam wallahi kada ya sare ka da dafin da zai kashe ka domin maciji ne Allah ya sa maka shi shi yasa masu hikima suka ce ba wata gaba da Allah ya ba ta tsaro duk da kankantarta da taushinta amma saboda hadarinta irin baki musamman kuma harshe kaga sai da aka sa masa haƙora suka kewaye shi na wani ɓangaren turamin muka wani ɓangare gatira wani ɓangaren fiƙoƙi kuma aka zo aka sa leɓe aka rufe shi alam naji allahu ainain wa lisanan wa shafatain duk wai dan me dan a bawa harshe tsaro kar kai sakaci ya cuce ka amma yau da yawa mutane suna ganin burgewa ce wani addini ne wani cinyewa ne ya zauna yana dura wa shugabannin a sha tsinan ne Allah kaza kaza Allah me kai har yanzu kana tsammanin dan ya zalunce ka ya saci kuɗi wannan zunubi ne ba ma shakka shin zai mantar da Allah kai kuma naka zunuban wallahi ba zai mantar da Allah ba shi in an je lahira za a yi masa hisabin ya saci kuɗi ya yi zalunci ya yi kaza ya kaza kai ma kuma sai an maka hisabin ka zage shi ka ci mutuncinsa ka yi kaza ka yi kaza Daka alaikum an fusa kun ta kanmu mu shiga hayyacinmu mu shiga mu Allah ya sa mu gane da haka malamai suka ce wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum lalle ana da bukatar mutane su rinka yi wa shugabannin su addu'a su ma shugabanni su rinka yi wa mabiya addu'a in ba shugaba ba mabiya in ba mabiya ba shugaba da haka kai wa shugabanka addu'a shi ma ya maka addu'a imamu shafi ya ce da Allah zai sanar da ni ga wata dama ta addu'a ya bani amma abu ɗaya kaɗai zan roƙa ya amsa min ya ce wallahi ba zan roƙi komai ba sai in ce Allah ka shiryi shugabanni na ya ce domin in sun shiryu na san alherin zai shafe ni zai shafi kowa idan shugaba ya lalace kwaya ɗaya to al'umma ta shiga bala'i duk wannan lalacewar tasa sai ta taɓa kowa kowa sai ya gani a ƙwaryar tuwansa wa shiraru a'immatikum mafi sharrin shugabanninku kuwa allazina tubghidunahum wa yubghidunakum sune waɗanda kuke kin su suke kin ku malamai suka ce anan ba a ce ma suke zagi ba domin kwata-kwata zagi baya cikin lissafi amma mutum zai iya kin shugabansa shugaba ma zai iya kin talakansa amma ba a baka lamunin ka zage shi ba suka ce domin kiyayya aiki ne na zuci aikin zuci in bai fito fili ba Allah baya kama ka da shi amma zagi aiki ne na fili wannan kan Allah yana kama ka da shi manzo Allah yace inna Allah tajawaza an ummati ma tawaswasat bihi anfusuha Allah ya kyale wa al'ummata abin da suka sassaka a zuciyarsu Malam ta ta'malu bihi matukar ba su yi aiki da shi ba zuciyarka ta riya ma ka ji haushin wane sai ka tsaya a jin haushin baka da laifi amma ta raya ma ka ji haushin sa kuma ka kasa tirsasa zuciyarka bayan jin haushi sai ka fito ka zage shi to sai Allah ya kama ka da wannan an gane ko wa yubghidunakum kuma suke ku wa tal'anunahum suke ku wa tal'anuna wa tal'anunahum kuke wa yal'anunakum suke la'antarku wannan ya tabbatar da shari gare su kuma kuma ya tabbatar da shari gare ku in kun ki su in dai kiyayyar akan daidai ce ba ku da laifi in sun ki ku in dai kiyayyar akan daidai ne ba laifi domin ba laifi bane ka ki mutum akan daidai amma idan kuka ki su in akan daidai suke to kuke da laifi su kuma ba su da laifi in suka ki ku in akan daidai kuke to kuke kan gaskiya kuke daidai su su ne suka yi abu wanda bai dace ba a inda bai dace ba to haka nan kuke tsine musu suke tsine muku qala qila ya rasulullah au ku dan malik yace sai aka ce ya ma'aikin Allah afala nunabidhuhum bisayfi shin baka ganin in halin ya kai ga haka za mu zage su za su zage mu za mu tsine musu za su tsine mana za mu ki su za su ki mu to ba ma ɗauki takobi mi gaba da gaba da su ba hmm? kala sai manzo Allah ya ce la a'a duk lalacewar shugaba ya fi babu haramun ne a ɗauki takobi a fuskance shi haramun ne a yi masa tawaye in lalacewar da ya yi ɗaya ce cikin ɗari idan ka ɗauki takobi a kansa yanzu ɓarnar sai ta zama ɗari bisa ɗari mu mutanen najeriya alhamdulillah ba za mu gane sharrin haka ba amma ku tambayi mutanen somaliya kwana-kwanan nan ku tambayi mutanen libya wannan tafiyar da na je Sudan na je wani waje da ake wa baki registration sai muka zauna da 'yan Suriya da 'yan Libya ina jin da 'yan Misra ma suke magana da larabci sun ɗauka Allah ba ma fahimta 'yan Suriya kaga eh, fitinar da take cikin Suriya amma ɗan Suriya yake tambayar ɗan Libya da kuma 'yan Falastini ne suke tambayar 'yan Libya wai me yake faruwa a Libya ne sai dan libiya yake ba su labari ce wallahi yanzu halin da muke ciki a Libya kowace unguwa tana da makamanta kowane gida suna da muggan makamai nasu babu zancen wata gwamnati yau kowa yana cikin fargaba kowa yana cikin tashin hankali kowa za a iya kai masa hari ba wani wanda zai yi magana da harshe ɗaya wani ya saurare shi wallahi ɗaya ɗan falastini ne kaga dai falastinawa abin da suke ciki ko sai ke cewa wato wannan yana nuna komin lalacewar gaddafi gwanda yana nan sai ce kwarai kuwa ko mun lalacewar gaddafi da kuka ki kuka yi masa kaza kuka yi masa kaza har kuka kashe shi a mayanka gwanda yana nan akan halin da kuke ciki yanzu da haka ya'yan uwa mu sani cewa ko mun lalacewar shugaba yana tare wani abu shi yasa musulunci babu wata kofa da ya bayar na cewa ai fice na fito da shugaba in dai ba canja shari'ar musulunci ba kuma a nan ma in ya canja kamar yadda zamu karanta a cikin hadisai ba takobi ake dauka a kansa ba me yake yi ba a yi masa biyayya cikin abin da ya zo da shi na wa Allah la ata li makhluqin fi ma'siyatillah kowaye ko mahaifinka ne a gidanku ya ce wa Allah ba za ka saba masa ba amma ba za ka zage shi ba ba kuma za ka ki kai masa niƙa ba ba za ka ki masa wanke wanke ba ba za ka ki masa dukkan wani abu da Allah madaukakin sarki ce kai masa ba abin da kawai ba za ka yi masa ba shine biyayya cikin me saban Allah wannan ita ce ka'idar musulunci a ko ina saboda addinin musulunci addini ne mai tsari addinin musulunci addini ne wanda yake kallon barna da wacce tafi da wacce aka fi yakan toshe maka wacce tafi da wacce aka fi min babu irtikabi asafi dararain wajib da ka ki masa biyayya a zo rawuka su salwanta dukiya ta salwanta komai ya tsaya cak na rayuwa musulunci ya ce kar ka yi masa biyayya cikin sabo amma kar ka yi masa tawaye kar ka ɗauki takobi ka fuskance shi da aka sahabbai suka ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai in kishin addini ya sun fi ni sun fi ka kuma wanda suke gaya wa ya fi ni kuma ya fi ka ya fi su ya fi kowa amma aka ce afalanu na bi zuhun bisayf ba za mu fito na fito ga mu da takobi ba kala la yace a'a bisa ga sharadin ma aqamu fikum as-sala matukar suna sallah tare da ku wani zai ce ai fa sun cinye kuɗin mutane suna zuwa sallah za mu ji a cikin hadisi annabi ya san za su cinye kuɗi ya gaya wa sahabbai ce za a zo lokacin da za ku ga takaici dukiya ta ce ta ce amma ku ba ku da rabo a ciki duk sun kwashe daga su sai ƴaƴansu sun zama ramin kura amma annabi ya ce ku yi haƙuri ku ba su nasu haƙƙin ku roki Allah ya kwata muku naku shin wai dan ka kyale su sun ci kuɗi sun ci kuɗi sun ci kuɗi ba za a mutu ba gaya mun shugaban da saboda sata kuɗi ya rayu ya kubuta daga mutuwa talauci wai rashin talauci wadata tana hana mutuwa ne duk kuɗin da ya sata watan wata rana zai mutu kuma in ya mutu kai inda za ka je a biya ka kuɗin sun fi ma amfani da a biya ka a yau ma yanzu kai kana da matsala ba sallah mai kyau ba azumi mai kyau ba gaskiya ba kaza to su kuma suna taima taro a lahira inda ma ka san abin da suke tara ma kai ba alheri bane a wajenka to amma dai ala ayyati hal yayin wa mu sani cewa ba daidai bane shugaba ya zama azzalimi ba daidai bane shugaba ya cinye kuɗin talakawa ba daidai bane shugaba ya kiyin gaskiya amma kuma tare da haka ba daidai bane talakawa su kuma su sa shugabannin su a gaba kullum ba su da abin zagi sai su ba su da abin tsine sai su ba mutanen da suke da wannan al'ada sama da mutanen Najeriya kuma mutanen Najeriya ma ta arewa kuma arewacin ma Hausa Fulani wallahi mun zauna da mutanen Nijar a Sudan idan ana labarai daman duk lokacin labarai na BBC ne ko na ina za mu zo mu taru jin labarai daman kun za ku kalli ku duba da kyau mai bibiyar Voice of America da BBC Hausa ya san cewa sai an fara kawo rahotannin Najeriya sai a tsallaka Nijar to yan Najeriya ana kawo rahotannin Najeriya ana fara shugabannin su sai su ashar tsinan nan ya ce yan Nijar ba za ka ji uffan oh, sun ce game da shugabannin su ba ba sa zagi su. idan aka gama rahotannin Najeriya kan a shiga na Nijar su 'yan Najeriya sai su fara watsewa idan ku ba su watse ba to ana shiga rahotannin Nijar in an faɗi wani shugaba ya yi ba daidai ba nan ma sai su fara zagi yadda suke zagin nasu sai su fara zagin na 'yan Nijar wallahi akwai ranar da wani ɗan Nijar fashewa da kuka dan me su a rinka zagan masa shugaba shi an ci masa fuska amma ina mu kan babbar shahadar mu da digirin mu da wayewan mu shine ka zagi kowa ka tsinewa kowa ka ci mutuncin kowa ya dan uwa in zaka yi wa kanka adalci wallahi summa tallahi abin da yake faruwa ga ka zai iya faruwa gare ka matsalar ba ta su bane da ni a ciki da kai a ciki ko kai yau aka dauko aka baka abin da ke faruwa shi zai faru saboda mutanen in ba su canja ba ba da za al'amarin ya canja in ba mu dawo cikin tunaninmu da hayyacinmu ba ba yadda za a yi Allah ya canja mana mu muka jawo abin da muka jawo yake faruwa gare mu shugabanninmu a jiya da shekaran jiya talakawa ne irinmu talakawa farar hula ne kamar mu amma suka shiga da mummunar ɗabi'a irin tamu da halayya dai irin tamu don haka suke mulkanmu magabata suna da wani karin magana da suke cewa kai fa mata kunu yi wallahi alaikum yadda kuke haka ake shugabanta ku domin shugabanninku daga cikin ku suke an ce a zamanin eh, hajjaji ibn yusuf sakafi duk wanda ya karanta tarihin musulunci da daular umawiya ya san waye hajjaju in ta fuskar kisan kai ne ya kashe sahabbai ma in ta fuskar zubar da jini ne ba abin da hajjaju bai yi ba kuma tare da haka gangaren ne mahaddacin qur'ani ne a wajen sa, imam mali ya sauka hajjaji ibn yusuf sakafi amma idan gari ya tubure al'umma ta zama tsagera hajjaju ake turawa kaga mutanen iraki ko mutanen iraki dama mutane ne masu tarihin taurin kai tun a zamanin sahabbai da tabi'ai to sai an samu jarumin shugaba ake tura musu shi yasa kun ga da suka kashe Saddam ko aka kashe Saddam har yanzu Iraki ta ki zaman lafiya to duk wanda ya san tarihin musulunci Iraki ba ta zama da solobiyan shugaba dan haka lokacin sahabbai ma da Iraki ta gagara aka tura Hajjaju da zai tafi sai shiga ta Larabawan ƙauye ya je kujerar shugaba ko sahun farko da ake ware dadduma shugaba daman duk shugaban da za a turo akan turo shi ne ranar juma'a ya zo wa mutane hudu ba a gan shi Hajjaji ya shiga garin iraki a ranar juma'a da rawanin yan ƙauye ya zauna a dadduma shugaba duk wanda ya shigo masallaci sai ga ah, a akan dadduma shugaba kuma wannan da zuba yan ƙauye daga wanda zai mai tsaki sai wanda zai tofa yawu sai wanda zai kaɗe masa kura ya wuce ya ce ba komai sai da ya jira lokacin sallah ya ya hau kan mumbari bayan ya gama inna alhamdulillah da komai zai yi huduba kuma hudubar ita ce jawabin mara maraba yace to ya jama'a na ga wasu kawuka nunannu lokacin tsinke su yayi kamar yadda ake tsinke tsinke gwanda ba wanda ya mulki Iraki ta zauna lafiya irin Hajjaju a tarihi sai Saddam Hussein da ya gabata saboda me da zafi yayi zafi bala'i yayi bala'i na Hajjaju da tsangwamawa akwai wata malama da ake kira da nafisatul ilmi ita ma tabi'a ce a kasan misra take ana girmama ta ana mutunta ta aka ce sai mutane suka kai mata kuka suka ce muna ganin ke ce kawai zaki iya takawa hajjaji burki ki je ki same shi ki masa wa'azi ko yana so ko baya so akan abin da yake wa mutane na zalunci da aka da ta tafi fadar hajjaju hajjaju yana zaune da sojojinsa da komai aka ce ga nafisatul ilmi ta zo yace ta shigo aka yi mata iso tana shiga sai ta yi masa zaurance na hikima sai ta ce lima abin nufi lima tazlimun nasa lima taqtulun nasa lima lima lima komai lima din nan ta kunshi komai kawai tambaya dan me kake abubuwan da kake yi ne ka addabi kowa shi ma sai ba ta amsa da zaurance na hikima sai ya ce kama dan me kake musu saboda su ma suna yi dan me ka zama musu haka saboda su ma fantararru ne dan me kake jan su da wuta saboda kangararin dawakai ne linzami da wuta maganin kangararren doki da aka yayan uwa illar da take faruwa a cikinmu ko dai ta shugabanninmu ko ta daga gare mu ne kuma yanzu bari in gaya maka magana gaskiya kai kanka adalci a yau da ni da kai kujerar da rabul yahu yake sata kuɗi fata nake in hauta ba kuma fa ina fatan in hauta bane ba fa dan in dakatar da sata dan ni ma in kai ga inda zan soka sirinji na in zuko ne in kaga wani ya zake yana zagin su honorable a familin su ne ba honorable ba wansa ba kaninsa amma da zaran nasu ya shaka an yi Abuja da su ta ba talaka ne ba su gane ba ne ba za su gane to al'ummar da take cikin wannan tunani wai har take zagin wani satar ma fa ba muna jin cewa haramun bace wai dan a'a dan ban yi bane ba nake jin haramun ce shine illan mu haka akwai sauran gyara mu tsaya mu tsoraci Allah tsakaninmu da Allah mu tsaya mu ji cewa sata haramun ce ko ni nake kowa yake yi kuma in ji da gaske cewa inda ni Allah zai kai wajen ba zan yi ba da gaske to in Allah ya in Allah ya kalli zuciyar mu ya daga da gaske muke wallahi summa tallahi zai canja zukatan mu ba yadda za a yi Allah madaukakin sarki bisa ga adalcin sa kana mutumin kirki ya dora maka azzalimi baya haka a inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dhalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sharrin shugabanninku wanda kuke kin su suke kin ku kuke tsine musu suke tsine muku sahabbai suka ce to ba ma dauki takobi akan su bai ce a a matukar suna sallah ma aqamu fikum as-sala to wannan sai yake nuna ashe yana daga cikin abin da ke haifar da kwanciyar hankali cikin al'umma shugabannin ta su rinka fitowa suna sallah a cikin talakawansu su ko shakka babu wannan yana daga cikin haka ko da akwai fitina to a san yadda za a samu tsaro sallah dai kar kai dojin rabu a zo sallah idan ba kai sallah ba ka buya a gida mutuwa ba za ta hauro bane wai aina yadda takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada kuma kai jarumta ka tafi wani taro amma jarumtar sallah ce ba za ka iya ba wannan wani irin jarumtar kuda ce a sallah ake jarumta a sallah ake dakewa wasta'inu bis sabri was salah fa innaha lakabiratun illa alal kashi sahabbai suna sallah ake harbin su ba sa katsewa sai sun idar wani sahabi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya da sahabbansa dare yayi musu kuma bacci ya kama idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu idan muka kwanta muka yi bacci gabaki ɗaya mu makiya za su iya hauro mana dan haka kaiwa na ka tsaya kai mana gadi to shi kuma sai ya ga da ya zauna gadi kurum bacci zai iya ɗauka sa bari ya tashi ya kiyamul laili yana kiyamul lailin kuma makiyan suka hango shi aka auno shi da kibiya aka harbe shi amma kibiyar tana jikinsa tana zubar da jini bai katse sallah ba sai da ya kai attahiyatu lillahi kaga wannan yake nuna ka sahabbai a ina take bayyana a sallah amma wani in an kira shi Abuja dun nuku nuku zai je saboda ya zancen akwai sitin allowance amma ya fito ya zo ya yi sallah ba zai iya ba ba ka bai kamata ba haka ya uwa da aka sallar shugabanni a cikin talakawa tana daɗa ba da kwanciyar hankali tana daɗa ba da aminci annabi ya ce kada a yi tashin hankali matukar shugabanni suna sallah a cikin al'umma da aka shugaba ya zama mai yin sallah a cikin al'ummarsa al'umma su zamo masu sallah tare da shugabanninsu in shugaban zai iya jan sallan ya ja in ba zai iya ba wasu su wakilce shi su ja ba laifi a zamanin sahabbai akan samu shugabanni kuma limamai da tafiya ta tafiya ayyuka suka yawa shugabanni daban kuma limamai daban lokacin da za a yi kiyamul laili ko tahajjudi ko tarawihi a zamanin sayyidina Umar shi kan bai limanci mutane ba amma sai ya sa musu limami ba wai dan bai haddace Qur'ani ba saboda hidindimu sun yi yawa sai ya sa Tamimu Dari ya sa Ubayyu dan Ka'ab yace ku ku zama limaman mutane shi kuma yana kulawa da waɗansu harkoki in dare yayi kuma ya tashi ya tasa sallar a cikin gidansa domin daman sallah ce ta nafila ba sallah bace ba ta farilla da haka dai shugaba zai iya zama wa kuma zai iya wakilta wani ya limanci matukar shugaba yana sallah cikin mutane Allah zai sa al'amarin al'umma sai ya zama alkhairi kuma zai sa zaman lafiya tattare da al'umma zai sa kwanciyar hankali a cikin al'umma Allah ka bamu lafiya ka bamu zaman lafiya da haka manzo Allah ya ce ma aqamu kumus sala kada ku yaƙe su kada ku ɗauki takobi akan shugabanninku duk zaluncin da za su yi muku matukar suna yin sallah ma aqamu kumus sala manzo Allah ya ce la ma aqamu kumus sala ma'ana ya sake nanatawa in dai suna sallah babu tashin hankali babu ɗaukar takobi to shin wannan yana nufin kuma in ba su sallah kuma sai a yi tashin hankali sai a ɗaukar takobi a in ba sa sallah a san yadda za a mai da su kuma masu sallah mataimakin shugaban kasa yawa shugaban kasa wa'azi yayi kokarin ya musuluntar da shi shugaban majalisa yayi wa eh, shugaban kasa wa'azi ai shi musulmi ne addinin musulunci kuma addini ne na kira ud'u ila sabili rabbika bil hikma su suna iya kebancewa da su amma mu ko da ciyaman muna kebancewa in ka ko kai ka zama kansila da nake ganin ka gaba gaba dinnan ta za ka yi Allah malam sai tenuwa ta wuce talakawa za su zo su taka ma kafa talakawa za su mai da masallaci meeting point domin yanzu da ciyaman ɗinku zai rinka zuwa nan ko yana son zuwa to kuma kowa ya taho da bukatarsa sai kaga masallacin ya ninka haka sau goma ba wai dan riyadu salihin ba fa a dan zamu zo mu haɗu da wannan rabu. hujjar su kenan da yawan su da yasa ba sa zuwa sallah za ku zo ku dame su ba sa zuwa sallah za ku ta kawo musu individual problem ba ba problem din al'umma ba fa wanda zai aure ya kawo maka invitation saura kwana ka kaza ka ya dade wani an masa haihuwa har aka cikin har aka yi wata tara bai shirye rago ba shi fa yi cikin nan kuma aka ɗaga masa kafa wata tara ana jiran ka wai kana tsammanin Allah bai da ikon yau kai ciki yau a ne amma me yasa ya daga maka kafa har wata tara ya san za a zo zamanin kinko in kana da plan a wata tara ya isa ka shirya kuma cikin nan fa ba duk shekara ake yi ba ba duk shekara ake cikin nan ba za a daga ma kafa akalla sai shekara biyu amma wai duk da haka bai shiri ciki ba bai shiri komai ba bai shiri rago ba jira yake ya samu wani ya gaya masa an mun haihuwa to yanzu da taka haihuwa zai ji ko da tasa shi ma a gidansa yayi ciki shi ma ana bukatar rago kai ma a gidanka kayi ciki kuma ana bukatar rago amma da ragonka da nasa duk a wuyansa kai masa adalci ya kamata mu shiga taitayen mu ya kamata mu gane mu iya tsara rayuwarmu mu san akwai abubuwan da ba wani wanda zai man ni zan yi wa kaina Allah kuma cikin hikimarsa ya bani lokaci ya tsahirta min dan in shirya amma ina ni bahaushe ne mai ban haushi na tanko mai kan bashi shi ba ruwansa da kishi ba ruwansa da kishi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a matukar suna sallah a cikin ku wa idza ra'aytum min wulatikum shay'an idan kuka ga wani abu tattare da shugabanninku hu da ba kwa son sa fakrahu amalahu to ku kyamaci iya aikata wannan abin shugaba ne yace ai wani abu talakawa ba sa so to iya wannan abin sai su ce wannan abin mu ba ma son sa shi ma da sharadin abin ya zama sabawa Allah ne akwai abin da shugaba zai kawo wa al'umma na ci gaba ita hankalinta ne da tunaninta bai kai wajen ba amma abin alheri ne ko ba haka ba kamar yanzu abubuwan da suka shafi tsara birane da sauransu abubuwa ne na alkhairi ko shakka babu sai dai hanyoyin da shugabanni ya kamata su ɗauka wajen gyarawa su ɗauki hanyoyi na adalci kada gwamnati ta sayo da mutane fili kuma ta zo ta kwace ta rusa musu kuma bata ba su diya ba wannan ba daidai bane ba amma babu mai tunanin da hankalin da zai ce tsara birane ba daidai bane ba ka je duk kasashe ka gani yadda biranen su suke a tsare al'amuran su suke a shirye in aka yi gobara motar kwana-kwana za ta shigo ko ina a guje ta fita ko'ina ina a guje ba lafiya za a shiga ko'ina ina a guje a fita ko ina a guje a kai mutum asibiti amma da Allah rayuwar mu haka take yanzu akwai lungun da ta sama ake sa ta tsani saboda tsabar son zuciya wani ya zo tsakiyar layin ya yi gida ba wanda zai masa magana da haka in ka zo za ka shiga gidanka sai ka hau bene ba kai ka gina ba kuma ba kuma benen titi ba benen karfi da yaji wani ya mashi sai an yi tsani ka hau ka to yanzu dan Allah matarka ta kama naƙuda ta za ka tsallako da ita ka kai ta ina sai ta haihu a rufin kwano kaga wannan ba daidai bane dole shugabanni su kalli irin waɗannan abubuwa amma su yi musu kallo na adalci ba ma goyon bayan hukuma ta sai da fili kuma ta kwace kuma bata biya mutane ba ba daidai bane ba wannan ko shakka babu da yawa mutane sun yi koken cewa filayen da aka kwace musu gidajensu da aka rusa daman gwamnati ce ta siyan musu sai a duba inda gaske ne gwamnati ta mai musu da kuɗin su amma inda gangan ne ko an biya suka ki tashi suka yi halin ko in kula duk mai hankali da tunani in zai yi adalci daidai ne a kwace gidan a rusa kuma ka a bashi ko sisi domin akwai gwamnatocin da sun biya haraji sun biya kai diya ga 'yan kasuwa amma sai suka rinka zuwa suna siyar da rumfuna kuma suna dawa suna mana kashe-kashe akan titi dan me za a kyale su ba daidai bane gwamnati shikenan ba ta da aiki kullum sai ta zo tana rarrashin ku tana ba ku kuɗi ku ci banza a ba ku filin ku je ku sayarwa da wasu ko ku zo ku ci gaba da sayar da kaya akan titi a gindin asibiti a kaza a kaza wannan ba zai yiwu ba ba wanda zai yadda da wannan sakarci da ya kamata a ciza kuma a hura to dan haka ko da hukuma ta kawo wani abu wanda yake al'umma ba sa so kuma abin nan ba daidai bane ko a addini to iya shi abin ake kyamata iya shi abin ake ki sai a samu wanda suke iya gaya wa gwamna ko suke gaya wa shugaban kasa magana ya ji su kuma su kalli Allah kada a basu wani abu a toshe bakin su kaza da kaza da kaza ba daidai bane ba kaza da kaza da kaza mai girma kai Allah ya taimake ka amma kaza da kaza a kula haƙƙin al'umma ne wannan shine adalci amma da yawa malaman mu da ya kamata su yi haka in sun je gaban gwamna ba sa gaya masa haka sun je gaban gwamna ba sa gaya masa haka kwanan nan an yi taro da gwamna a lokacin da muna daga cikin waɗanda aka gayyata a matsayin limaman masallatan juma'a kuma ga manyan malamai na garin nan na kowane ɓangare an tara su a gaban gwamna kuma a lokacin garin nan ya yi zafi akan harkar rushe-rushen nan wanda ya kamata a wannan lokacin malamai su wakilci al'umma su gaya wa gwamna gaskiya kar su bar gwamna ya rinka jin maganganun 'yan rediyo kawai 'yan rediyo ba dole bane su faɗi gaskiya 'yan rediyo waɗansu dubu biyu aka bashi kuɗin wake da shinkafa na wuni ɗaya ya je ƙarya ya sharri ya ƙage ba gaskiya bane ba amma ku malaman iyayen al'umma ne kun san me ke faruwa kuma gwamna ya yadda ku ma iyayensa ne shi yasa ya girmama ku ya zaunar da ku a high table tare da shi sai ku yaba masa cikin abin da ya na daidai addinin musulunci ba addinin zalunci bane bai ce ba mutum ya yi adalci ko ya yi daidai ka zage shi amma inda bai yi daidai ba sai ku yi masa hannunka mai sanda amma kowa zai tashi ɗari bisa ɗari kai ne kaza kai ne kaza sai kaga sun sauko da wani mala'ika jibril ƙasa wanda ƙarya ne wallahi ƙarya ne da wannan yasa suke raina ku suke gane cewa ƙarya kuke yi ba gaskiya bane sun san ba wani dan adam da zai zama ɗari bisa ɗari inda suka yi daidai ku yaba musu inda ba daidai ba ku gaya musu gaskiya wakilan al'umma ne amana ne ba abin da za su yi muku wallahi wanda Allah bai muku ba ba za su fitar da ku daga talauci ba ba za su iya ba su ma a jiya da shekaran jiya talakawa ne gobe ma baku san me Allah zai da su ba wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum kuma rayuwarku ba a hannunsu take ba a hannun Allah take kuma za ku yi daraja za ku yi kima za ku yi mutunci a lokacin da kuka tsare gaskiya su sai Allah ya sa musu girman ku a zuciya ko suna so ko ba sa so ai zuciyar a hannun Allah take shi ke control ɗinta kana tsammanin kai kasawa ne ya soka wallahi ƙarya kake baka isa ka sa ɗan adam ya soka ba zuciyarsa a hannun wanda ya yi shi take asallahu an baina kuma wa baina ladhina adaitum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim a yau mutum zai zage ka gobe Allah ya ce ya so ka dole ya so ka a yau mutum zai yabe ka gobe Allah ya ce ya kika dole ya kika soyayyar a hannun Allah take kiyaye Allah sai ya kiyaye ka rike amanarsa sai ya rike amanarka ihfazillaha ya awfu bi ahdi ufi bi ahdikum to da haka duk wanda yake da damar zuwa ga wajen shugabanni ya gaya musu gaskiya ya rike amana al'ummarsa ya gaya musu daidai inda suka yi daidai ya yaba musu inda suka yi ba daidai ba kuma ya musu nasiha ta hanyar da ta dace ba a ce bai ci mutunci ba a ce bai musu rashin kunya ba a ce bai musu tsageranci amma ya gaya musu gaskiya an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in shugaba yayi abin da ba daidai ba ku kiu iya wannan abin a nuna masa daidai ta wannan bangare amma kar a ce za a dara akan haka yayi allura ai masa garma ba a ce ba ku fito ku yi zanga zanga ku yi ta kone kone ku yi ta haƙe abin da aka yi muku na ji gaban ƙasa oho ku kuka yi wa kanku ba gidansa bane gobe in ya tafi kanku kuka yi wa in kuma ya ce sai ya gyara da kuɗin ku dai zai gyara wala tanzi'u yadan min ta'a kada ku yadda ku cire hannu daga yi masa biyayya kwata-kwata haka annabi ya ce dan shugabanka kawai ya saba maka akan wani abu kwaya daya ka zage shi ka ci mutuncinsa kuma kai masa tawaye haramun ne wannan a'a iya abin da yace ayi na ba daidai ba kar ka bi shi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah iya abin da yayi na ba daidai ba a samu masu hankali su masa nasiha a samu masu faɗa a ji su gaya masa a samu masu isuwa gare shi su isa su je da amana su gaya masa gaskiya domin wa'azin manya ba kowa ke yi ba an fahimta ai kowa ya san wannan ko wa'azin manya ba kowa ke yi ba wa'azin shugabanni ba kowa ke yi ba a zamanin da hajjaju yake cin karansa babu baka ai ba sa ce masa komai in suna so a yi masa magana wajen sahabbai suke zuwa wata rana suka cincirin da suka zo wajen Anas dan Malik kai ne wanda ka zauna da Annabi shekara goma kaza kaza kaza kaza kaza yanzu kwa zira wa Hajjaji ido ya rinka mana irin wannan sai Anas zai ce musu yanzu ku kwa bayin Allah ba kwa zata mana alkhairi kuna tsammanin dan zan yi wa Hajjaji wa'azi sai na tara kuna gaya muku Allah ya gani muna iya abin da zamu yi na mu sauke nauyin Allah akan mu nauyin Allah akan shugabanni nauyin Allah na haƙƙin al'umma mu gaya musu gaskiya to da ka shugabanni su rike wannan amana malamai su rike wannan amana dukkan wani mai isa mai faɗawa shugaba ya ji kada ya je da bukatarsa ta shi kadai ya kalli al'ummarsa domin wallahu fi auni al ma dama al-abdu fi auni akhihi man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi duk wanda zai tsaya da al'umma da haƙƙin al'umma da bukatun al'umma wallahi shi kuma sai Allah ya tsaya a bukatunsa in kai bikin al'umma sai Allah ya maka naka bikin wannan ita ce ka'idar musulunci amma an yi wani shugaba fa a nan Najeriya ba a nan Kano ba musulmi bane ba fa bayan yayi yayi gwamnansa ya gama zai tafi kalma ɗaya ya gaya wa kanawa wanda da yawan su hankalin su bai kai gare ta ba Ya yace abin takaici abin mamaki tunda na zauna a Kano ba wani babba da ya taba zuwa min da ishu na al'ummarsa duk wanda ya nemi gani na sai dai ya ce ni ba wanda ya taba zuwa min da cewa a unguwarsu babu wuta a unguwarsu babu ruwa a unguwarsu babu makarantu a unguwarsu babu kaza yace a manyan Kano ba wanda ya taba min haka la a malamance wala a shugabanni na kowane bangaren shugabanci kuwa to kaga wannan bakar magana ya gaya mana bakar magana ce ya kamata mu fahimci wannan wannan rayuwar da muke ji na cewa daga mu sai mu in mun tsira kowa ya halaka in gemun dan uwanka ya kama da wuta shafawa naka ruwa to wannan ba musulunci bane kuma nakan ma ba zai mutu ba kuma sai ya kama da wutar wallahi summa tallahi sai ya kama da wutar daka ya yan uwa mu zama cewa al'umma ce mai kishin kanta mai kishin al'ummata mai kishin dukkan wani alkhairi ga dukkanin matakanta baki daya yaranta da manyanta da matasanta da mazanta da matanta amma kowa ya rinka jin cewa shi kadai in ya abu ya wuce shi shikenan ya samu kowa to wannan ba al'ada bace ta musulmi ba kuma akida bace ta musulunci shi musulmi kullun a cikin hidimar al'umma sa yake kuma manzo Allah ce khairun nasi anfa'uhum linnas mafi alherin mutane shine wanda yake amfanar da al'umma wanda al'umma take tinkahon ya tare mata wani bangare daga cikin bangarori na rayuwa tsawon rayuwarsa har ya koma ga Allah shi yasa wani mai hikima yace ba musiba shine a rasa dukiya ko a'a musiba shine a rasa wani mutum kwaya daya wanda a sanadiyarsa al'umma za ta shiga wahala sawa'an mai mulki ne sawa'an mai kuɗi ne wanda in ya mutu za a rinka ka amma an yi rashi bango ya faɗi to yanzu kuma wa za mu kama a madadinsa to ka yi ƙoƙari ka zama irin waɗannan mutanen a cikin al'ummarka wanda in ka mutu mata su yi kuka yara su yi kuka maza su yi kuka kowa ya ji cewa lallai al'ummar nan ta shiga wani hali kuma za ka iya zama a duk inda Allah ya aje ka na rayuwa rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi qauluhu tusalluna alaihim magana cewa da yayi tusalluna alaihim kune musu salati abin nufi ta da'una lahum kune musu addu'a domin daman addu'a shine me as-sala ko as-salatu shine addu'a lugatan Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa wa salli alaihim bima'ana wad'u lahum da ka asalin kalmar as-sala a yaren larabci shine addu'a shi yasa zaka ga kafirai ma suna cewa muna sallah prayer a turanci ma prayer tana nufin addu'a kai ka zo kai kabbara kai karatun fatiha kai sura prayer kai domin a cikinta akwai addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim kafuri ma yazo ya zauna ya daga hannu shi ma ya sukundumin sa ya surkullan sa yace yayi prayer ba ma guje ma ya sa kendir a gaban sa ya durkusar da kai ya rufe ido shi ma yayi prayer wannan bi ma'ana har lugawi kenan a gurguje duk da an nuna min lokaci yayi da farko mai tambaya yake cewa assalamu alaikum da fatan malam an dawo lafiya ne maka fatan alkhairi dan Allah malam a fatsakar da jama'a game da ɗinki da naga matasa da ma da naga matasa da dama suna amfani da shi gashi ya mai jiki al'auran mutum ta bayyana kuma malam hadda masu cewa su ahlus sunna ne to anan zan maka gyara wai dan mutum ya ce ahlus sunna ne ya zama mala'ika ne shi ahlus sunna baya sabo Abin da kawai ya kamata mu kuma ahlus sunna da ake gaya mana haka an ga mun yi kusure a ce wai fa ahlus sunna ne ma'ana wai mu ake zatawa alkhairi dan su wancanan ka sun yi ba laifi to da haka mu dada kiyaye wannan girman da Allah ya bamu ba mu muka bawa kanmu ba wallahi Allah ya bamu mun gode wa Allah subhanahu wataala bisa ga wannan kowa ya yi kuskure a kyale shi amma mu muna yi ca saboda mu ana ganin mu ne safwatu safwa zababban zababbu a cikin al'umma to da haka mu dada kiyaye wannan da haka dai ahli sunna yana iya kuskure ko ma waye kuskure kuma ya gyara sa damammun kaya da za su bayyanar da tsaraici ga ɗa namiji ko ya mace wannan haramun ne kuma koyi ne wanda yake da kafirai wanda Allah madaukakin sarki ya hana mu haka Allah ya sa mu daina takarda ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya malam menene addiraya a fannin hadisi tana da alaka da riwaya ko babu idan aka ce ilmin hadisi riwaya ana nufin sanin hadisi ta bangaren sanadinsa shin wannan sanadin ingantacce ne akwai wata illa daga cikin illolin da ke samun sanadi to wannan shine ilmul hadisi riwaya amma idan aka ce ilmin hadisi diraya sanin hadisi ta bangaren mataninsa shi kan wannan matanin ya tabbata annabi ya faɗe shi bayan sanadin an ji ya tabbata sannan koko a cikin matanin akwai wata kalma wacce ba annabi ne ya faɗa ba mai riwaya ne ya ƙara dan sharhi ko ƙarin bayani to sanin hadisi ta fuskar matani shine ilmul hadisi diraya kamar yadda sanin sa ta fuskar sanadi shine ilmul hadisi riwaya a takaice kenan Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba ce malam dan Allah wani lokaci ake sa wannan karatu a sunna TV ana sa shi ranar ita yau laraba kenan ko ranar laraba karfe biyar da rabi zuwa karfe shida da rabi ake sawa to sannan sai kuma a maimaita da ranar alhamis da safe da aka ga safan ne ban iyakance lokacin ba amma dai suna maimaitawa da safe to sannan sai ke cewa malam ka gaya min shafin ka na facebook ni ban da shafi a facebook ka shafa shafa nake yawwa ni bararoji ne na san garin wasu ba a san na ba da haka facebook ni dai ba ni da shafi har yanzu akwai masu da yawa wanda suke bani shawara asali ma ba ni da lokacin zama din in yi shafin har ta rubuce rubuce ni abin da na dauki facebook waje ne da nake sanin wani yanayi al'umma ta take ciki musamman galibi jaridun da ake posting a cikin facebook rariya kaza kaza waɗannan su nake dubawa in ga an yi kaza an yi kaza wani lokaci ba da lokacin in ji rediyo ko abin da ya kama da haka kuma tun da ni matashi ne mai jini a jika ta nan nake sanin nake sanin yaya ƴan uwana matasa suke ciki dan galibi harka facebook harka ce ta matasa mazan su da kuma matan su Allah ya sa mu gane takarda ta karshe wani dan uwa da muke yake tare da mu a wannan makaranta ya samu karuwa ta aure yana buƙatar a taya shi da addu'a akwai wani dan uwan da ya taimin taxi kuma mahaifinsa ya rasu shi ma yana buƙatar addu'a da wanda ya samu aure da wanda aka yi masa rasuwa wanda ya samu aure Allah ya sa masa albarka Allah ya haɗa kansa da matarsa da alkhairi Allah ya kaɗe dukkan wata fitina kuma ya bashi abin da zai rike iyalinsa da shi na halal wanda kuma aka yi wa rasuwa Allah ya ji kan mahaifinsa ya masa rahama dukkanin musulmi da aka rasa a wannan lokaci da ma gabanin haka Allah madaukakin sarki ya musu rahama mu kuma in mu ta zo Allah madaukakin sarki ya ba mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum